wallahi na ga ga babana na tsafi gida ko lafiya ko kai wallahi akwai matsala in ya ganda da ke wannan fitinan na tsoho ne wallahi to yanzu ya za a yi bari na sai da za a yi rike mana naman nan bari je mai dabara sai kada shi da ya yaso sai mu ci ka kake damu ha babi kake damu assalamu alaikum wa alaikum assalam baba ni ban san zaman nan da kake yi cikin rana haba baba dan Allah in dan wata cuta ta kama ka ba Na rana take ga rana nan yanzu zama a daidai wannan lokacin daktoci sun auna sun ce zama a rana a daidai wannan lokacin a kotun cuta take yawa tsarin samaniya yan ta zo za ta shafe ka kuma ka ga kashe kuɗi muke yi asibiti ga fa ranar can baka ganna a cikin wata ba Rana duk duk da haka rana tana bugun ka ai <laughs> kamar ya na tana da lokacin sadauna don ba manta ba 1947 shi ko wata rana da aka taba yi <laughs> me kare lafiya ita tana na shigo ciki ai wannan baba ni haɗari biyan ma zan baka in dai ka in dai kai da za koma cikin ɗaki saboda ni lafiyar ka nake karewa ba ina kai ka bata kawai da za ka ban dubu goma kyauta <laughs> daga bauchi ka rike kawai ina zuwa baba wallahi da ga farko ta ki aiki amma tunda mayan nama ne bari je mai da wannan nama to ni kuma fa <laughs> kuma a matsa nake nima da Allah ki ya kunta ki amma ta sun yi abu sadin nake ko dan nama sa ma ni zan sai ni sa zan su yi ta da wani ya nama ne wannan na siyo ba <laughs> nama nama na siyo ba to to to nama kaza kaza ne eh ai ba anan zaka ce ba eh dai in ka yadda zaka shiga daki ka ci naman to kamar ya shiga daki ci nama ga manta akwai maguna a ciki ji haka nan ina siyo nama sai dai na neme shi na in ta sun dora sun dabi, sai dai na kwashi kuli na takarda kawai to gaskiya baba ni sai dai in a daki zaka ci naman nan ba ba ma ba ko me kana shiga to ba ka ci naman a tsaye ba shi kamar ya idan har zan ci nama a daki in sai na ta karika in fa maguna da da raye a ciki gaskiya ni dai in dai ba daki zaka ce ba zan baka naman nan to sai dai a bar shi ka bai da naman a bar shi a bar shi kawai in dama ba ka ga dama ba bana na za ka da botiki ruwa na kai ma bayi ka je kai wanka ruwa eh na in ka makara tun safe da wanka na baba to ai shi wanka bai yawa wanka ai ƙarin ƙarfi ne a ranar dakto ya ce a dinga wanka so goma a rana <laughs> to na ma yake kashe ku rabo na da wanka so biyu ko so uku zan ban manta ba tun <laughs> wani yaƙi da muka je <laughs> a 1942 what ban ƙara wanka da rana ba wankan da nake yi daga na safe zan yabi kwana uku ban sake wani ba ya ruwa kashe bata aiki baba ni yanzu na kai ma ruwa bayan ka je ko watsa ne kai na ni fa ba san yi ba idan kuma ya zama dole in yi dole ne to ko da zanaba ce ta kama ni ana na abu ne na kare na nan in sai in yi a nan saboda bala'i baba alƙawari na daukan ma yau na fara istighfari tun safe in sai sha biyun dare zai tashi ina zuwa ya na kanka rubuta eh, na san dole ba za ka rasa kewayawa ba shine na kamo buta saboda kai alwala ka samu tsarki da in kai tsarki sai kai alwala ko saboda kai istighfari kake da alwala ta tun su ba. in ta zan daura harin shayi in kai wali ne kai in tashi ana wuri na haramun ne yau ina nan ba kana nan ba ka tashi ba <laughs> ba zan tashi ba gaskiya <laughs> lafiya kake kuka yawan halin da zaka shiga dake ba ba kana zaune a nan tun safa dare ai wata cuta ta kama kuma <laughs> kai to zaman daji da muka ni shekaru da yawa fa yaƙe-yaƙe da muka yi cikin rana fa wannan ba komai bane ka nemo min fulo idan na gaji da zama sai in kwanta kai ina wallahi da kwai matsala in da dai ba baccin zan yi ba a nemo min fulo in jingina tsohon na biyu da bawa da na mai wallahi ya ke da amma na kamar ya dan fara yin gyangyaɗi lallaba kawai ba shi a hankali kin gane ba sai ya gani anya da zai tashi ba ga zai fara da kake damu shi ma yan bacci ne yanzu nan ai ya tafi da mu lallaba a hankali da a hankali da mai gyaran wuta ce ko gyaran wuta mace soket dan daki da ne lalace za ta za mu je za ta dan gyara mu <laughs> alhamdulillah sana'a da nake so in koya kenan tun yana yaro <laughs> mu je in gani